كما سبق وتكلمنا عن دخول الفرق بينا بنجوي فإن كل فرقة ظهرت كانت في بداية أمرها ظهرة معناته ان ظاهرة فكرية عند شخص أو أكثر كون كون da فاروق كون kungiyar guda ce ta kan bayyana ra'ayinsa ya bayyana ra'ayinsa إن كل فرقة صارت كل تبين كان في بداية أمرها عبارة عن ظاهرة فكرية عند شخص أو أكثر ثم حدث حول آه، ثم حدث حول هذا هذه الأفكار تكتل جماعي طيب أنا بني شو سوي هذا يعني هذا وهنا ثم هدف حول هذه الأفكار في إيه هذا وهذا إيه سنن آه، تكتل اجتماعي جمعي لاني أنا أكثر وني جنقل نجماعه a gefen wa'annan ƙungiyoyin duk kiran mutum ɗaya ne aka zagaye ta ana da duwa ana da duwa ƙarshe sai ta kumbura ta da ta kawai ta ga zama jama'a haula hadhihi al-afkari ani takattulun da ya kamata ma a ce takattulun jama'iyyun yi masa wasali sanda nan wasalin da ya ɗauko zai ba da ta takattulun ba ce wasa wannan abu da biyu ba Wa'akin nakon wata a gidurraha. Wale motsa gidajen har ake dole ta, wa mafadin ha. Wa difa an'anha, duk kun kariya ga leta, da kalli mahutu, min ku watin wasu bule. Ta sasci gaba da ƙare ta da ta ƙunƙace da shi. na hanyoyi na menene sai sun gina ta to haka na lamarin ya fi faruwa wa kana bidatul khawar to khawar ga wasu ma ba a su baya ba farko farkon faruwar su fi adin nabi shi na ma'atarata alaihi wanda ya iya fitowa ya yi magana ga annabi sai ka ɗauke shi shi ne ba. annabi ya yi rabo abu ne guda a dunkule ya kafa shi gida hudu ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan jama'a duk suka kasa magana wancan ya fito ce kai wannan rabo kai baka yi dan Allah ba shi ko dama mutane kaɗan suka jira suka je gaskiya ne gaskiya ne da zauna ba ɗauka ba mutum tara tun daga lokacin aka samu kawari jawa ai kaga tawaye yayi ko ya raba kai ungo kai ungo kai ungo kai ungo wannan shikenan an gama an gama dukiya ta kawo ku ba ce ko ba ku ce a ba da dukiya ta kawo ku ba a zai da kana ba ron kuna wanda aka ba amma idan dukiya ta kawo ku za ku ce ba ina Allah ba nan za a fara cewa wannan ya kwanan nan ya wacce kwanan nan ta fara zuwa duk ka duba ku saboda hawa saboda hawa haka ba a dinka wannan kaga nan ne ake gane za ka san wace tare da kai waye makiyinka ta inda abu na tasowa zai goyi bayan wa'ancan an gyara dukiyar gida hudu baya sai ango sai ango sai kuma gashi can ko kuma da gefen ta ko ko unguwan nan ko abin nan to dan fa sai kuke suka kawo ko ne ma abinda aka yi ba a yi muku ba karatu ne ba an yau gaba daya karatu ya kawo ku idan aka nan ku ba ku ruwan ku da abin da za a samu ko a zuciyanka in ka ji haushi ya nuna sai ba na Allah ba ne ba wanda da za a yi maka bayanin yin haka ɗin kaga ai galiba ne an in ya kalla sai duba waye ba ko ba waka hmm da da ya ce ko muke ne tafi ko muke da salam wannan da kita ne ba ko ba ko ha wancan ba ba shi ba ko ko ni na ce na ko shi sauran sai mutse da shi ko ya ce sai ba za a ba amma wannan ba kwata yan baki me nake so in hada iya ni mu hadu tare ki gaba da harkoki da sauransu kai kila na yi maka abubuwa da yawa wanda lokacin ba wanda sannan maka so to amma a tun da aka yi wannan kai ba za ka yadda ba wani za a kalli imaninsa yadda ake tafiya a wannan harka nan take za ka ga an ba wancan kaza sai kuma sai ke sallami wannan a kawo abin ka raba wa ina sassan ko ka ce a sallame wannan me yasa ba ka bashi ka sallame shi da zuwa da ya na ɗauka kai ai kana ba da kuɗi ma kan harkan ashe imanin ka bai kai ba afuwan hango to wannan muskilan har yanzu ba in ɗin kaɗai ba ya za a yi muku ya mutane ya ba in kace ba fa makarantar da ake karantar da wannan ko babu ko ƙarya aka yi aka je aka aka ce ai an ba wa makaranta kaza nan fa Alhaji Bello Allah ya kira sa yi wa wasiya ce ya ba da doke yi eh, ke wasiya masallaci asibiti labura ne wannan kuke aka yi su wurin ya mutane suka da zan ce an ba ku kuɗin da yanzu kun wadatu aikin kino har aka sa aka je aka kama ne akan haka tun da duk zagaye-zagaye in an kansu kuma kusance ba su san cewa wallahi abu tsautsayi ne wallahi modi ba amunya in tsautsayi in kaddara he tun da min na mu kai ba wallahi ban wasan kama yaya akai, yaya akai, yi su wutan baki muna tafiya yanzu nake ta kallon dukkan kawarwaran su kuma tafiya ga hanyar ke ka ga mala in kana da kuɗi ba wani abu alaji kawai ka ba mu ba wani abu ka ba su kuɗi kawai gobe za ka dawo sun ce ta bi cikin amma fa ka san in suka ganka gaskiya za su ji tsoron ka kana da barjini an bukwa muna san fatan da kakwayen yi kasi wannan sauki ana cikin hira da zaka ce malam an ce wani ɗalibin ka ya mutu kudinsa ya kawo maka su maganganu dai iri iri iri iri da ce ba don kasan ba za su bari a sauka ba da in ka zo ka tara har sai ka gano wanda ya faɗa ba. Wallah ba da zai ka gano shi. ba masallaci aka ba ba sai an ba wa ya masallaci ba wanda kuɗi ake kawo kitowa ba a ba da kuɗi masallaci ake ba wata shafi amma wannan da sun fi annin wannan sun da maganganun da ba za mu yi da su lokacin sabiru ma wasu ba sannan ga gabata mala an ce kana da dalibi mai kuɗi kuma kuɗin sa gaba ɗaya an ce ya baka su wannan kauje abubuwa dai wanda an ji abuwa sai ce su lokaci za ku dinga bantara kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan eh, abin da ke son ba guda ɗaya ɗan uwan wannan sai isa ba ba matan ta burge ne irin barbariyar nan barbariyar ita kuma ga ta tana zon ɗan bulani da ta zo nan ta sami ko kuka ruwaito min ta dinga zage-zage aka ce me aka ba malam magana ban shi aka ba malam kan waye aka ba shi mu kin nan muna da kan waye wallahi yanzu sun ki gaiwa ta zama zage-zagen ta ta dako amin da ta ba ta wuce shi haka ce ba za ka ba ta kai ƙarya ko ce shi wallahi ƙaryan ku malam namu ne dole ne malam abu dole shi yau waɗanda suka yi magana yanzu na tattara suna tattara bayan da tattara bayan shi ne na tattara shi duka na ganin ilimin wannan anan ilimin wannan anan da da sarki wannan kuma yana yana ce malam mu san waɗanda suka shirya kaza mun shirya za mu kaza na ce o oh, oh, oh, ai ka zo ka ba mu kunya ka zo ka ce ka yafe ya yi na yafe ya to makiyan kana tare da kai sai dai ba za mu ga maka so waje kurmin su dan gano kayana da kai ba ta faɗa ni yana nan rayu zai yi ma yanzu yana jina kilan cutar wannan karatu kun ce kuna wasa yana gina. to haka عيناه ترياني ya ra'ani? ina ran baban kamar wai baban kamar ran ke zai kan yesu ke maka ne ki dinga tambayan hadisin nan ina jin ya kai wata ya kai wata ko ko ya ya fi kafin ya fi sati dai duk inda da ran sai ke malam hadisin nan nake son karin bayani aina hu bai kalilun makiru kai na fitara ya dai ɗakin a tsohon da ke sai ka zaka gane wai mai ya faru ne kira ran abu hmm? wanne irin tambayan an yi tambaya a sau goma wannan an na fitara ya ne da kira aka samu ya daina wannan tambayan وكانت البداية الخوارج وفعل الخوارج في أحد النبي حينما اعترض عليه وخرج عن حكمه رجل ذلك جنا سمته لنا روايات الحديث النبوي حديث النبي عن بطو منشي بذي الخويسرة بطبيعي كما ينتهي وأخبر النبي حينئذ أنه كان فريق sunan mutum ne yanzu da waye ka zama ya taimawa har karshen ta ba kai ne an je bai da lafiya tsuwa ne mai shi ko idan sa aikin daɗi ne ku sai kiba nan ɗin kai ɗan tara kuna nan mata shi ne taiwa daga gajin daɗi mai nan ya fashe ɗin ya fashe ka ga wata ya yi sabon na kaji mai mai yadda ba shi na kuwaisi daga alhasiratu ba an hana sallah da rikon taimawa wanda ya ga ai ka ga lokacin a sallan ka sallan jiya ba sallan qur'ani ka sake dawo da wannan haka <laughs> wanda sai su yau ga wuya sai wuya gajiya sai gajiya gagara ta kare duk abin da ke da shi ya kare yanzu abin da ya rage gudu abin da ya rage in yi wata kwana aka wata kwana suka tafi har wana sai dai ka shi gobe bane ba ba jau haka alkhuwaisira wa akbar nabiyyu حينئذ أنه سيخرج أناس وصمت عن إذا بين من هذا الرجل وعلى شاكلته دائرة إلى وأعطى أقول أوصافهم يبادة في الكوفيسو التي تحققت في تركة الخوارج التي ظهرت بعد ذلك في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقاتلهم أصحاب رسول الله مع علي بن أبي طالب تحقيقا لقول رسول الله قال شيخ الإسلام وقد كان أولهم خرج على آل رسول الله فلما رأى قسمة النبي بإجارة بند النبي يجي شجارة يو النبي تاواي تاواي أي أبو كتير ما أكبر يو أبو كتير إلى تاوي يا محمد أعجل فإنك لم تعدل فقال له النبي لقد خبت وخسرت إن فعلي أي كنا تابي ناي أتارم من هذا الجيوان فقال له بعض أصحابه دعني يا رسول الله أضرب عنقه عنق هذا المنافق dan ne'in falle wuyan wancan munafiki ba tare da kai yake ba faƙala innahu yaqtulu min bi'ati hada za a samu daga kututun wannan da ne kututun wannan na kodan shi yana aqawabu ya hatara a salatuhum wa salatuhum dan ku zai raina sallarsa in an kwatanta ta da sallarsu siyamahu zai raina azumin da yake yi in an kwatanta shi da siyamahu Ko kira a taho ma qira'atihi abashi haka eh eh eh misali idan misali yanzu da za ka faɗi kai ba ka nan eh, ƙarshen ka kai sai da an maka magana ta gidan rediyo kuma ga ki ba jin gidan rediyo kake ba lokacin da yara suka bayyana a wancan karon in ka ga yadda suke sallah za ka daina a masu suke wuri sai za ka je ka yi wa aiki ka samu abin da za ka je su ku suna nan sai a asuwakin su sai dai su yi lawan sai dai su tsaki ƙur'ani su karanta sai dai su koma su yi nafila ba ka da yana nafila ka da tabu ana kallon ana ce ga waliyan Allah ai farfashin kawar jawa ne kai suka ce zama a cikin gari haramun ne domin gari ya yi dotti can mata can giya nan shaye-shaye nan wane ne nan wane ne bari ma su koma daji suka yi jira suka koma daji in ka je wajen su kan sake kallon shada in ka duba ai ba su da wanda suke a kan ba musulmai ba a halar suna zace shek ne sai wuka shek ne sai wuka shek ne sai wuka ni ba ni ma da ba da shakkin ba to ni an ce dukan ya a yi akwai lokacin da lauya yana madina ina makka yi sun rage ce malam malam na ce na yi sati nan da za ka kaje gona je manta na tabbatar maka sai na je gona bara masu yawa insha Allahu akbar ta shawara da kuma je gona na dawo lafiya wancan karan ni na ba ana samun gina akwai ran da ta taɓa famun a tsarana mun fita da shehu sai mai ya ƙare muka fita nan mun fita nariya sai mai ya ƙare na kwai ɗaiɗin nan sai kenan ya dawo ya je mashin ya dawo ya tafi nemo mai na koma gefe ina rike da addaka sai kenan sai ga su ya rabu da ku ah, ma ya na cewa ah, ina ga ce ala ne ce da za ku nan suka ce za mu je ne guje mu je ne kai ku ga yi jinya sai biya kuke ɗauka da yi ne kaza kaza kaza kaza ai ka zan kaza kaza mun kuma saka tsaya ne hira je to ko dai je wani je yi a cikin gari ce kaza kaza kaza kaza mun hado da gari da ku ba kowa na da ku shi wannan wasa ko ko an da dana yin nan an gumu zaka ce mai a ai mun san inda kake wallahi kake da za mu yi maganin ka ji ba komai Allah ya kai ranar magani haka da aka fasa maganin dai bai yiwu amma na gama abin da nake yi yanzu ko ko shi ya zabu masallacin ku na tsage ka ku loba muku shi da kan nan ka ku dauka cewa ra magana ta kare na san ba kare ba ba ba ki ta duniya yi kare zan ga cikin shiri nan ce za a gama da wanda za a gama da su daga nan ni ne ƙarshe Allah ya mu alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وغينا بالعلم وكرمنا بك وزدنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربك اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربنا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين